Bismillahi Rahmanir Rahim. Ba a kan tafarau ba. Kashi na goma sha ɗaya. Ba ƙaramin farin ciki ne ba da jin cewa duk wannan lokacin kina wajen Alhaji Sule. Na kuma gode mishi da riƙon da ya miki cikin aminci. Babu abin da zan iya biyansa sai fatan dacewa duniya da lahira. Ina kallon yadda ya sa hannu riga sai ya ɗauki hawaye daga idansa. Abin da ya ƙara asasa kuka na. Tashi ki ji, Allah ya miki albarka, sai ki turo mu in ki. Tashi ne na fita ina ci gaba da sharar hawaye. Ina shiga ɗakin Umma Manal ta taso ta rungume ni. Hannu na sa na cire ta daga jikina dan ina jin kunyar Umma. Dole ne ta yi haƙuri dan ba zan iya bata kulawa yadda na saba ba. Umma baba ya ce ki je. Na sanar mata. Sannan na zauna akan kujera ƙwaya ɗaya da take ɗakin. Tashi ta ta fita. Sai a lokacin da iya janyo Manal jikina ina ta, ganin tana kuka. Shigowar gwaggwa ɗakin nesa ne sauri na cire ta daga jikina. ta tsayar da ni da cewa kyale ta dan Allah idan baki kula da ita ba wa zai bata kulawa da take bukata ni da ma tambaye ki zan yi azumi kike yi ne da naga tunda kuka zo baki sa komai a bakin ki ba a'a ba azumi nake yi ba goggo na ce mata kuma shine ba za ci abinci ba wannan wani irin rashin hankali ne zaki ki kankare kaddara ki ne ko kuwa za ja da ikon Allah ne girgiza kai ne. ta ci gaba da cewa tunda kin san da haka me zai sa ba za ki yi hakuri ba Ki tashi ki je ɗaki na akwai abinci a food flags sai ki ɗauka ki ci. To na ce tare da miƙewa na fita. Manal tana biye da ni kamar jela. Abincin na ɗiba kaɗan don cin na nake yi a cushe. Tare da Manal muka ci. Bayan mun gama ne na fita da plates ɗin da muka yi amfani da shi wajen wanke-wanke. A kofar kicin na tsaya inda gogo take aikin abincin dare. Ni gogo ina su ‘yan biyu ne da Bilkisu. Tunda muka zo ban gansu ba, na tambaye ta. Suna makaranta, Lokacin da za a kai Bilkisu makarantar kwana sai aka haɗa da ‘yan biyu, tunda dama su dai suke yi. Shi yasa na ji gidan shiru, ashe duk suna makaranta. Da dare ne lokacin mun yi shirin kwanciya a ɗakin Umma, nake tambaye su yaya Adam da yaya Yusuf. Duk da shi yaya Adam muna gaisawa a waya, kuma lokaci zuwa lokaci yana kai min ziyara a can Kano. Adamu yana Bauchi, ya samu aiki da hukumar alhazai, har ma an saka ranar aurensa da kanwar mijin Antunku. Shi kuma Yusuf yana jigawa yana bautar ƙasa. Na ce Allah sarki, Ashe auren yaya Adam ya kusa. Allah ya sanya alkhairi ya sa a yi da mu. Ya wajen sa'an ta Saratu fa umma. Suna nan kalau, na san gobe za ki ganta. ɗazi ya yi ta kira ta da wayar malam ta sanar mata da dawowarki. Ai ɗazun da malam ya kira ni ya sanar da ni yadda kuka yi. Ashe dama yaran nan Faruk ke da alhakin yi miki ciki. Shi ne har yake da bakin cewa kin yaudare shi? Ko me ya aikansa ya yi wa? Ki haƙuri umma, ko me ya mana da ni na jawo, da ban biye masa ba da hakan bata faru ba. Yaudara ta yi kuma kansa yi wa. Duk ba zan yi masa baki ba ko don kada ya faɗa kan Manal. Amma da na ce ai shi ma ya haifa. Akul Umma ta ce, kada na ƙara jin irin wannan farashin ya fito daga ki. Shi da ai na kowa ne. Ko ba dan Manal ba, kada ki kuskura ki masa baki. Ki kyale shi da duniya ma kaɗai ta isa ta koya masa hankali. Na ce to Umma, insha Allahu ba zan ƙara ba. A wannan daren na yi bacci irin wanda na daɗe ban yi ba, don kuwa gani ga ummata mai suna da ƙaunata. Manal tana jikin Umma a haka suka yi bacci. Na daɗe ina kallon sa zuciya ta falfarin ciki kafin na samu bacci ya ɗauke ni. Washe gari da safe sai ga Salama anta Saratu don ko kar ya bami ba a lokacin. Da murna ta rungume ni a jikinta, ni ma na kankame ta ina kuka, itan ma kukan take yi. Sai da muka sha kukan mu maishi, sannan muka zauna muka gaisa muna hirar yaushe ga mu. Ashe duk wannan lokacin kina Kano gidan Baba Sule? Kuma gogo ta san kina can? Na ce ta sani mana. Ita fa ta tura ni can a lokacin da baba ya ce bai yadda na je gidan kowa ba a cikin dangin shi ko na umma. Yaya Adam ma ya san ina can, da yana yawan zuwa ya ganni. A wurin shi nake samun labarin 'yan gida. Ta ce, Kai, Allah dai saka wa kuku da alkhairi, ya mata sakamako da gidan aljanna. Na ce, Amin. Ta ce, Kin fa saboda ita ne dan uwanta ya rike ki, kamar 'yarsa, ba tare da ya duba abin kunyar da kika je masa da shi ba. Gashi kuma ya nema wa ɗansa aurenki ba tare da ya mace al'amarin ba. Na ce ai anta baba sala da iyalansa sun yi nisa wurin nuna halin girma da dattako. Wallahi da zama na a gidan idan ba wanda ya sani ba, babu wanda zai ce ba 'yar gidan bace ne. Dan babu ta inda suka bambanta ni da Humaira 'yarsu. Komai tare ake yi mana, babu nuna bambanci. Ga kuma Manal, santa suke yi ba tare da sun kalli kazantar da take tare da ita ba. Ta ce ai fa na gani, ga yarinya nan kowa ya kalle ta ya san 'yar gata ce. To amma ya zaki da ita ke da zaki aure? Ko anan zaki bata wurin su umma? Na ce ban san me su baba za su tsara ba, amma idan a sona ne a ce tana wuri na. don na san yaya Habib ma zai so hakan. Dama kuma ai ya so ɗaukar ta baba Sula ne ya hana. Yanzu haka ma a makaranta da sunan shi take amfani. Ta ce haka ne, ni ma kuma zan fi so ki tafi da aiki. Dan idan aka bar ta a nan, ƙananan maganganu ne za su yi ta tashi. Gara dai tana nesan yafi. A haka sai kiga an manta da ita ma. Muna zaune a nan muna hira, maƙota suka fara shigowa. Wai sun zo yi wa Umma murnar dawowa ta. Duk wacce ta shigo sai ta tambaya, ina kuma kaddan? Dan na ƙi zama tsakar gidan ma bare su ga idona. Sai su umma su ce ku shigo ciki, tana ɗaki. Masu kunya ciki su ce a gaishe ni, ai ba sai sun shigo ba. Marasa kunya kuma ‘yan ganin tunƙul uwar daka, sai sun bi ni har ɗakin sun yada min da habaici. Duk a sunan ana murna dawowa ta gida. Ni dai daga gaisuwa ba na ƙara tanka musu. Dama kowa ya sai rariya, ai ya san za ta zubar da ruwa. Ko me suka ce min ai na janyo wa kaina. Da ba dan na aikata abin kunya ba, babata da ta isa ta biyo ni har tsakar gidan uwata ta gaya min magana. Ni na zubarwa da kaina mutunci, ya sa har kowa ya samu damar takawa. Ban san a ina Faruk ya samu labarin dawowata ba, sai gashi ya kwaso ‘yan kafafun shi ya zo gidan mu wai yi masa sallama da ni. Tun ma kafin na ji waye na ce ba za ni ba. Gwagwa ta ce a dai bari a ji kowaye kafin na yanke hukunci. Dan aiken ya dawo ya ce, wai a ce mata in ji Faruk. Saura kiras ban saki a shari'a ba, dan na gane lalle Faruk ya raina ni ma. Kai, Ka je ka ce ba zan zo ba. Ajiya ya bani da zai zo ya dame ni? Na faɗa wa yaron. Jim kaɗan sai gashi ya dawo, wai ana sallama da baba. Gwaggo ta ce, Ka ce masa malam na nan waje, don tun da ya fita masallaci sallama garba bai shigo ba. Sai bayan da baba ya dawo ne na je yana sanar da su umma da gwaggo, cewa wai Faruk ne ya zo ba shi haƙuri. Yana kuma yi masa tuni akan magana aurenmu. Shi ne baban ya ce mishi ya yi haƙuri, amma magana auren babu ita. Don yanzu ya bada da aure na ga Habib. Shi ne Faruk ɗin ya ce wai yana so a bashi abin da na haifa don nashi ne. Ƙara buɗe kunnuwa na nayi don na ji amsar da baba ya bashi. Dan da ya kai nan a magana shi shiru ya yi saboda sallalamin da su umma suka ɗauka. Amma dai wallahi Faruk ba shi da kunya. Na faɗa a zuciyata. To me kuma ka ce masa malam? Na ji gwagwa ta jefa masa tambaya. Har tashi ne na koma jikin windo yadda zan jiyo sosai. Dan nema na matsa na ji amsar da baban ya ba Faruk. Haba Asiya, sai yau na tabbatar yaran nan ba shi da kunya wallahi. ko da wasa da Adamu yake faɗa min ban taɓa yadda ba. Gani nake ai Faruk ba zai haka a gidana ba. Ashe ja irin yaron nan shine sanadin duk bakin cikin da muka kunsa? Ce masa ne yaushe aka yi aurensa da Khadija ban sani ba, da har ‘yar wajenta ta zama tashi. Ko kuwa ba har roƙon shi ne ba akan ya faɗa min idan har ya san wata alaƙa irin wannan ta taɓa shiga tsakaninsa da ita, ya ce min shi san ko yatsanta bai taɓa riƙewa ba. Shi ne yanzu ya zo yake ce min wai ‘ya tashi ce. Na ce masa idan har ya san magana Khadija ce ko ta ita ta kawo shi, to kada ya ƙara zuwa, amma idan gaishe ni ya zo yi to ina maraba da shi. Shi ne wai yaron nan dan ba shi da kunya, ya kalli tsaba ido na ya ce min, idan har ba zan ba shi yashi ba girma da arziki, to zan ji sammaci daga wajen alkali. Koma ne kan gadon umma na zauna na tsara wa manal ido da ke bacci. Lalle Faruk na ganin dama ta da yawa. To zan ga ta yadda za a raba ni da ‘yata. Na yi zarfi cikin tunani, har ban san lokacin da umma ta shigo ɗakin ba. Zama ta akan kujera ta ce min, Na san dai kin ji duk abin da malam ya ce akan yadda suka yi da Faruk akan yarinyar nan ko? ta nuna manal da bakinta, ta ci gaba da cewa, dan dai malam ba zai yadda ba ne, amma ni a gani na da an ba shi ishi ko don ta tsira da mutuncinta a gaba, aƙalla ta tashi a gaban ubanta, tunda ma an samu ya ambata da bakinsa cewa yarsa ce. Yana jin abin da Umma ta ce na fara kuka. Saktai kawai tana kallo na ina shishikar kuka. Wai da na ci a ba uban isa shine kike kuka? Ni na kawai na faɗa. Tunda ke baki ga abin da na hango miki ba ai kenan. Amma kada ki manta cewa aure zaki, gidan wani zaki je. Ko kina nufin da yarinya zaki tafi gidan Habibin? Ta kara shi magana tana kallo na. Shiru na ina goge hawaye. Har yau ba mu yi magana akan Manal da yayi Habib ba. To amma na san zai yi wuya kwarai idan bai ci a tafi da itan ba. A yadda yake son ta nan Shi yasa ban ma taɓa sakawa raina rabuwa da ita ba idan na yi aure. Ba dan kada na yi ƙarya ba, da sai in ce har da dalilin ta yasa na amincewa auren yayi Habib, ganin yadda yake ƙaunarta din nan. Na san ba za ta taɓa samun matsalar mijin uwa ba. Tashi ta fita daga ɗakin. Na san ta ji haushin gaddamar da nake son kawo mata ne. Sai dai Umma ta yi haƙuri. Amma wallahi ba zan iya ba Faruk ‘yata ba. Ko da ko a ce ba da ita zan tafi gidan yaya Habib ba. Ko kusa Faruk bai cancanci na bashi manal ba. Washe gari da rana sai ga Faruk da wata kanwar hajiya shi, ta Halima sun zo. Bayan sun gaisa da su gogo, take cewa wai haƙuri ta zo ta bayar akan abin da ya faru. Har da cewa idan ban da abin malam, Ai Faruk ne cancanci auren Khadija ba wani ba. Ko don ya rufa mata asiri kuwa, su tare su rike su cikin rufin asiri. Idan aka yi hakan kuma yarinya aka yi wa gata, tunda za ta taso a gaban iyayenta duka biyan, za kuma a toshe bakin 'yan gutsari tsoma. Haka ne, Gwagwa ta ce, sai dai alhamdulillahi yanzu ma asirin Khadijan a rufe yake, don kuwa Allah ya haɗa ta da mijin da za ta yi alfahari da shi. Mijin da bai taɓa daga ido ya kalle ta da kuskuren da ta aikata a rayuwarta ba. Ya so ta tare da ‘yarta, ya riƙe ta kamar tashi, To ai alhamdulillahi. Don haka nake cewa ku yi hakuri, amma Khadija ta fitar da miji. In sha Allahu ta ba zai ɗauki dogon lokaci ba za a yi shi. Ita kuma yarinya ko a gaban waye ta taso, ba isa a toshe bakin mutane ba. Magana ce sai sun yi ta, sai dai mu ba mu da bakin cikin hakan. Kaddarar ta kenan, mun kuma saka hannu bibbi mun karɓe ta. Tashi an ta Halima tai tana cewa ai shikenan tunda haka kuka ce. Ku tsammaci ƙara daga kotu, don dole ne ku ba mu yarinya tunda uban 'ya'ya buƙaci a barsa. Ta fice daga gidan tana 'yan maganganu. Ina daga ɗaki ina jiyo su. Ɗaukar wayata ne na kira yaya Habib. Dan sosai na tsorata da yadda Faruk yake neman lalle sai ya raba ni da Manal ko ta halin ƙaƙa. Yana ɗauka na sa masa kuka dan dama daurewa kawai nake yi. Subhanallahi, Khadija lafiya kike kuwa? Wani abu ne ya faru ne? Ina Manal? Ba dai wani abu ne ya faru da ita ba ko? Shi yasa fa ban so tafiya nan da ita ba. Dan dai Hajiya ta ce a tafi da ita ne. Ya joro magana cikin tashin hankali. Cikin shashekar kuka na ce masa, Wai Faruk ne ya zo wai sai an shi manal. Dan baba ya ce a'a, shi ne wai zai shigar da kara kotu. Ni kuma tsoro nake ji kada ya nasarar raba ni da ita. What? Ya faɗa cikin tsawa. Ba shi da hankali amma dai ko? All this years? Bai san da ishi na hannunki ba sai yanzu dan ba shi da kunya zai ce a ba shi ita? To ya kai ƙaran mu gani idan kotun za ta shi custody na manal ɗin. Bai ma san abin da yake yi ba. Kada ki damu, ba zan bari ya raba ki da ita ba. Da haka ki kwantar da hankalinki. Na ce to, Ina sauki ajiyar zuciya. Yanzu ina Manal ɗin? Ya tambaye ni. Tana gidan Anta Saratu, ɗazu da yaranta suka zo suka tafi da ita. Oke, idan ta dawo ki shafa min kanta. Ki ce dadi na misin ɗinta sosai. Sai da ya tabbatar na samu nutsuwa, sannan muka yi sallama ya ajiye wayar. Koma ne na kwanta ina tunanin san da yaya Bibi yake yi wa Manal. Shi yasa nake ƙara son shi, dan na san idan na aure shi Manal ta yi dace da uba. Tun daga tsakar gida Hajiya ta jiyo muryar ƙanwata Halima tana faɗa. Murmushi kawai tai, dan ta san za a rina. Dan yau ne ka haife shi baka haifi halinsa ba. In ban da haka, ai da Faruk bai fara faɗa rashin gaskiya ba. Tun kafin Hajiya ta amsa sallama da suka yi, Anta Halima ta bankaɗe labulan ƙofar falon suka shiga. Zama suka yi akan kujera suna mai da numfashi, kamar waɗanda suka yi wasan tsere. Ruwa Hajiya ta ɗauko daga firij, ta haɗa da kofuna ta ajiye musu, sannan ta koma ta zauna. Har wannan lokacin babu wanda ya magana a cikinsu. Faruk ne ya fara ɗaukar ruwan ya sha, dan an ta Halima ɓacin rai bai bata ta ruwan ba ma. Zuwa can ta sauki ajiyar zuciya kafin ta ce, Amma dai wallahi mutanen nan ba su da mutunci kuma ba su gaje shi ba. Ai idan da girma da mutunci, da ko a ranar ɗaurin auren yarinyar nan ne Faruk ya nuna yana da buƙatar aurenta, sa fasa da wancan su ba shi bare a yanzu. Har ce musu ne ko don su tare su rufa Aisa asiri, Aisa ya da aurenta da Faruk. Amma mutanen ne suka yi mursisi da idanunsu suka ki, Shi ne na ce musu to mu haɗu a kotu, don kuwa dole ne su ba mu yarinyar nan, tun da har ubanta ya buƙaci a bashi a bassa. Hajiya ta girgiza kanta ta ce, mara kunya da ya ji daɗinsa. Wato saboda su ba mutane ba ne ko, kuma babu zuciya a cikin ƙirjinsu. Yasa za ku yadda kuke so ko? Da can ba sun bashi auren nata ba? Me ya hana shi yin haƙuri ya bari ya kai ta gidanshi a matsayin matar shi kafin ya neme ta, amma ya keta musu haddin ya. Sai su yanzu dan sun ce ba za su bashi auren isu ba, shine ba su gaji mutunci ba? Shi mutuncin gare shi da ya rasa inda zai je ya yaudara sai inda ake ganin mu da mutunci? A hayar ɗinku, kun ji dai na faɗa muku. Kada ku kuskura ku ce za ku kai maganar nan kotu, don ban amince muku ba. Idan kuma har kai kana ganin ka isa kuma ka zama ɗan kanka, sai ka karɓi ‘yarka ko ta halin ƙaƙa. To ka sani cewa ba da yahuna ba, don ba zan yi ka ƙara zubar min da mutuncin gida ba. Tana gama faɗin hakan ta tashi ta shige uwar ɗakinta, ta basa a nan falo. Ko sallama an ta Halima ba ta yi mata ba, ta kaɗa kai ta tafi gidanta, Dan ta ji haushin yadda 'yar uwata ta nuna kin amincewa akan ƙudurinsu. Na karɓi 'yar Faruk ko ta halin kaka. Shi ma Faruk ɗin ya jima a zaune a wurin yana saƙa da warwara. Ya sani ya zama dole ya ga Khadija, dan shi ba wai ya damu da karɓar yarinyar ba ne. Kawai dai yana ganin kamar idan ya takura da son karɓar ta ɗin, to dole ne ma Khadijan ta amince da aurensa. Bai san cewa yana son ta ba sai bayan da ya aure, ya gane ashe tuntuna itan ce da yake so. Ya ɗauka sha'awar ta ce kawai ke damunsa. Shi yasa ya ƙoƙarin ganin ya kawar da ita kafin ya bar ƙasar. duk da cewar ya yi niyya aurenta a wancan lokacin ko don ya kau da kwaɗayinsa a kanta. Shi yanzu idan bai samu aurenta ba ya zai yi da rayuwarsa. Gaba ɗaya ya ƙwalla faran shi akan san auren Khadija. Shi ne ma dalilin da yasa yana samun labarin zuwa ta kafin madaki. Ya wa garin tsinke ba tare da wani jinkiri ba. Shi yanzu damuwar shi yadda zai samu ya ganta, Dan ya san idan har ya samu ganawa da ita to an wuce wurin. A irin san da ya san Khadija tana yi masa, ya san ba zai sha wata wahala ba wajen kafa gwamnatinsa a birnin zuciyarta. Ai dama Hausawa sun ce soyayya ba ta tsufa, sai dai masoyin su tsufa su batta. Tashi ya shiga ɗakin Hajiya yana roƙonta akan ta daure su je gidan su Khadija ta ba su haƙuri. Ya san ayi da suke ganin girmanta, ba zai yiwu su ki amsa mata ba. A sakarce ta kalle shi ta ce Allah ko? An faɗa maka yadda kunya ta maka ƙaura a idanunka ni ma haka ta ƙaura a nawai idan? To ka sani, ba inda zani dan ina kunyar haɗa ido da su. Abin da ya sa ko murnar dawowa Khadijan ban iya naje na yi musa ba. saboda ban san da wani ido zan kalle su ba da wannan irin cin amana da kai musu. Idan ma za ka je kai ta haƙurin zama da matarka ka je ka yi, dan ba wani ya zaɓa maka ita ba, kai da kanka ka zaɓo a barka da kanka. Sumsum ya fashe daga dakin na hajiya, sai dai duk da haka ya ɗauki alwashin ko ta halin ƙaƙa sai ya dawo da Khadija hannunsa, dan bai ga ta yadda za a yi saken da wani zai aure ta ba, alhalin ya san ya fi shi ta. A yau na tashi da shirin tarbar Habib, dan tun jiya ya sanar min cewa yana nan zuwa, kuma tun ajiya na sanarwa da umma batun zuwan nashi. Ita ce ma ta bani shawarar na shirya masa sinasar a matsayin abincin da zan tarye shi da shi. Tun a daren na jika shinkafa, da haka da safe ina tashi wanke ta kawai na yi, na bayar aka kai min markaɗe. Kafin karfe sha biyu ta yi, har na gama shirya masa sinasar da miyar taushe. Sai zoɓo drink da na haɗa. Wanka ne na shirya cikin wani less kalar blue ɗin da aka yi masa ado da zare, kalar golden brown. Ɗinkin skirt ne da peplon top. Na yi light makeup a fuskata, Manal ma ne mata kwalliya cikin cotton dress kalar cream, mai adon ƙananan flowers kalar pink da light green. Tunda na faɗa mata dadinta yana hanya take murna, bini-bini ta zo ta ce min, Mami, har yanzu dadi bai zo ba? Na ce mata eh, sai ta ƙara da to yaushe zai zo? Ni har na gaji da amsa mata ma. Kasancewa da alwalata ya sa ina jin an fara kiran sallah na tashi na bada farali. Ina cikin sallah ne na ji wayata tana ƙara, sai da na ida sannan na duba. Habib ne ya kira ni, kenan ya iso, na faɗa a cikin raina. Bon bayan kiran nasa na bai ɗauka ba. Ina ƙoƙarin ƙara kira ne kawai na ji muryarsa a tsakar gida yana gaisawa da su umma. Da gudu Manal ta fita tana ihun dadi oyoyo. Ina jin lokacin da gogo ke masa iso zuwa ɗakinta. Sai bayan wani lokaci sannan ta leƙo ɗakin umman. Tana ce min ki je ɗakina. Habibu yana magana. Haka nan na samu kaina da jin kunyar gogo a yau. Sun kuyar da kaina ne sannan na amsa mata ta hanyar ɗaga mata kai. Mayafi na ɗauka kalar goldin na yafa, haka nan takalmin da na saka ma goldin ne. Fita ne zuwa ɗakin na goggo, na shiga da sallama. Dago kai yayi kalle ni tare da sakar min ƙayataccen murmushinsa da yake kashe min jiki, kafin ya amsa sallamar tawa. Manal na zaune a kusa da shi tana bashi labarin abubuwan da suka faru tun zuwan mu garin. Barka da rana, an zo lafiya? Na gaishe shi cikin yanayi na jin kunya. Lafiya lau Khadija. Ya amsa yana kwaikwayon muryata. Dariya ne jin yadda ya amsa min. Au, dariya ma na baki? Na gyaɗa kai ina murmushi. To ya gida da duka mutanen gidan, babu dai wata matsala ko? Na ce lafiya lau muke alhamdulillah. Ya ce masha Allah, sai kika ganni babu shiri. Na ce eh wallahi, na ji mamaki sosai da kace min wai yau za ka zo, don nayi yi zaton ma kana Abuja. Ya ce ina Abuja mana, jin da ne ana nema a min fashin mata ne yasa na baro garin babu shiri. Siririyar dariya na saki na ce, wa yake nema ya maka fashin mata kuma? Ya ce au, wai baki da labarin ana neman yi min fashin mata? Na ce ban san zancen ba, a ina kenan? A kafin ma daki mana. Na ji wani tsamin gaye yana neman ya shiga gonata. Shi ne na ce to bari na zo tun kafin a yi min sakiya da ba ruwa. Ya ƙara shi magana yana dariya. Kawo da kaina ne kamar ban san inda zancen nasu ya dosa ba. Ya kabaro su hajiya. Na canza aka halar maganar. Suna nan lafiya. Ta ce a gaishe ku. Sosai take kewar ku tun ma ba princess ba. Na ce Allah sarki, wallahi mu ma mun yi kewarta. kuma kullum Manal sai ta yi min zancenta, wai yaushe za mu koma gida. Gyarawa Manal kwanciyar ta yi don ta yi bacci a jikinsa. To me kika ce mata kuma? Ya tambaye ni, me kuwa zan ce mata? Na mayan masa da amsa. Sai ki ce mata ta yi haƙuri, dadi na nan zuwa ya tafi da ku gidanku. Amma sai ki yi wa yarinya shiru? Ɗauke kaina ne jin abin da ya ce. Baka ci abinci ba fa, na ce masa. Ganin tun kafin na shigo ɗakin aka shigo masa da kayan abinci. Kin ce na ci ne da zaki wani tsatsare ni da ido? Murmushi kawai ne na tashi na saka mishi sinasar ɗin a cikin plate. Na zuba miyar a cikin soup bowl na tura gabansa. Kofi na ɗauka na tsiyaya masa zobo drink ɗin, shi ma na ajiye a gabansa. Sannan na koma wajen zama na na zauna. Zo ki ɗauki yarinyar nan na samu na ci abinci. Tashi ne na isa inda yake dan na ɗauke Manal. Sunkuya ne na sa hannu dan na ɗauke ta. Cikin rashin sani na haɗa da hannunsa. Abin da na ji ne ya tsoratar da ni. Don ko wani irin yar na ji a dukkanin jikina. Da ƙyar na iya saita kaina, na ya na ɗauke ta. Sai dai wannan lokacin na yi ƙoƙari ƙwarai wajen ganin ban yi gangancin irin yadda na yi a baya ba. A kan gadon gwaggo na kwantar da ita sannan na zauna a bakin gadon. Har ya gama cin abincin ba mu ƙara wata magana ba. Na tashi na tattare kwanukan na fita da su. Bayan na gama na zauna ne ya ce min, tare da su kawo Hamza fa muke. Sun zo wajen baba akan magana auren mu. Da haka yarinya ki shirya na kusa ɗauke ki zuwa gidana. Masu sauraro, ku yi haƙuri mu dasa aya ana. Sai mun haɗu da ku a kashi na gaba. Ku kasance tare da Pinkish Lady. Sai an jima. Taskar Pinkish Lady, mu kuma su sauraro.